رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى شاهدوا قوة رمضان شكرة دبودة دريودة أربعين دقيقة هجرية wanda ya dace da bakwai ga watan mayu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na goma sha bakwai a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin usman bin affan da ke kokar ganin kaya a kano nigeria. jiya akwai tambaya da dan uwa ya rubuta wanda ba mu iya amsa ta ba saboda yanayi na lokaci sunansa muhammad huzaifa albani ya ce malam yana da kyau a ce ko ya halarta a ce karatun boko na ya mace yana daga cikin ka'ida ko sharadin aure da ita wato sai a ce maka idan za ka auri yarinya ko za aura maka ita dole sai ka bata ta ci gaba da karatun boko kuma malam fa'idan karatun boko ga matar aure a musulunci na farko dai idan har ana tambaya ne akan ka'ida na shari'a akan aure ka'ida na shari'a akan aure to babu magana cewa dan mutum zai auri yarinya sai an shimfida masa ƙa'ida ta dole cewa sai ya bata ta yi karatun boko wannan maslaha ce ta rayuwa maslaha ce ta duniya yayin da iyayenta suka ga haka ita ma ta ga haka ko mijin da zai aure ta ya ga haka babu laifi amma a ce ba za a aura maka ita ba sharaɗi ne in za ka aure ta sai ka yarda da wannan kamar wani sharaɗi ne na musulunci wannan ba haka ba ne to amma ka gane cewa kowane mutum kuma yana da ra'ayinsa na karan kansa da yake so ya rayu a kansa wanda kuma shari'a ba ta hana shi ya rayu a kai ba yanzu misali wani uban yana da ra'ayin yarsa ta yi karatun boko ko da bayan ta yi aure yana da ra'ayin yarsa ta yi karatun boko ko da bayan ta yi aure ita ma yarinyar tana da ra'ayin ta ci gaba da karatun boko ko da bayan ta yi aure to kaga wannan ra'ayinta ne abu ne da suke so abin da kuma iyayenta suke so ne kai kuma sai zamanto kana santa amma kuma wataƙila ba ka da ra'ayin ta je karatu. karatun to in ta ce dole sai ta je ta yi karatu bayan ta yi aure ko iyayenta suka ce dole sai ta yi karatu bayan ta yi aure to kai kuma ba za ka zama to ka tilasta musu dole ka ce ba za su yi ba sai ka rabu da ita ka je ka nemi wata wanda ba ta da wannan ra'ayi sai kuma ba za ka zo ka takura ka ce dole sai ka aure ta kuma ka haramta mata ko ka hana ta yin karatun ba a'a tunda ta ce ita in dai kana son ta za ka aure ta to za ta yi karatun boko ko ta suka ce za mu baka yarmu amma za ka bata ci gaba da karatu a gidan mijinta suka faɗi haka to in kaga za ta yi idan kaga ta yi maka kana son ta a haka shi kenan mota ce ka je za ka siya aka ce maka wannan akwai shan mai akwai luxury akwai jin daɗi akwai shan mai wannan kuma gaskiya babu shan mai a cikinta waccan kudinta kaza wannan kudinta kaza kaga wanda kaza ba kai zaka zaka wato saya so anan gurin abin da nake so na ce in dai a babi na shari'a ne a shar'anta a ce wai sharaɗi ne duk yarinyar da za ta yi za a aure da ita sai ta yi karatun boko ba ta aure wannan babu shi ba zai zama sharaɗi a musulunci ba amma kuma ra'ayi ne na ganin dama kuma ba za a hana iyaye ko a hana yarinya in tana so ba wannan ai ta ma yi kokari da ta ce za ta yi karatun tana gidan mijinta Yana ga wanda ake turke su sun balaga har sun zama balango sun wuce ka'idar aure amma saboda aƙidar sai sun yi boko ba su yi auren ba sun wuce shekarun budurci amma saboda aƙidar sai sun yi bokon ba su yi auren ba to kaga wannan ai da ɗan dama dama sosai a ce za ta yi aure kuma za ta ci gaba da karatu kuma yana tambaya me maslahar karatun boko ga ya mace tana aure na'am ya danganta akwai amfani bari da gaske ba za a ce babu amfani ba shi karatun bukun kala-kala ne baka faɗi irin nau'in karatun ba amma dai ni bari in ce da kai akwai karatun da yana da amfani da ya mace ta yi shi wanda kullum muna faɗa a karatu idan har iyaye za su sa 'ya'yansa su je karatun boko mata to su taimaka mana su yaye mana baƙin cikin da yake damunmu da damuwa akan wato karatun mata shine karatunsu na harkar likitanci da harkar lafiya idan har mutum yana da ya mai basira kuma zai ba ta dama ta yi karatu gaba da sakandare to don allah ya taimaka ya sa ta ta yi karatun lafiya ka iya cewa wannan karatun lafiyar yanzu larura ce ga al'ummar musulmi 'ya'yanmu ko matanmu su je su yi wannan karatun duk cikinku ba wanda zai yadda ba musulmin da zai ji daɗi inda musulmi ne mai kishi da ya san ya kamata ya zo ya ɗauki matarsa ya kai ta asibiti ya je ya kai ta gaban wani namiji ƙato watakila ma kafiri ba musulmi ba ya buɗe ta ya tattaɓa wuraren da bai kamata namiji ya taɓa ba ko kuma ka ga namiji shi zai zo yana karban haihuwa ta mace ko ya yi mata tiyata da ya shafi al'aurata ko watakila ya mata scanning sai ya buɗe al'aurata ko abubuwa ga sunan da yawa kai daidai da ɗaukan jini lab da mutum zai je a bada jini ka je ka kai matarka wani namiji ya kama hannunta nan yana bubbugawa yana neman jijiya yana daddannawa yana soka mata allura mai kishi da zai ji daɗi ba to don me yasa za ku ninki mai 'ya'yanku ku hana su su je su karatun boko kuma ku zo kuna kuka ku ce ana samu kuma maza suna kallon matanku a ƙasar nan mun sha faɗa akwai asibitocin da wallahi maza suke karban haihuwa haihuwa ko akuya ce take haihuwa ba daɗin gani ko dabba ce take haihuwa ba daɗin gani a ce mace musulma mai mutunci da darajarta ta je ta buɗe al'aurarta za ta haihu mai jucin a lokacin namiji da yawa barkace ga sunan asibitin gwamnati na private me yasa saboda kun ninki mai yayan ku ba ku ba su zama su suke karatun ba a nan ni a fahimta ta sun ce da ku wallahi karatun boko na mata a wannan babi na harkar likitanci wato wallahi larura ne ku bar ku su je su kai karatun nurses din nan su yi karatun likitancin nan su yi karatun kaza na faɗa a karatu a shekarun da suka gabata an samu a ƙasar nan a wata jiha wata nurse wacce take ba musulma ba daga wani guri ta taho nesa ta zo wata jiha ta musulmi ta zo ta yi aikinta ta samu albashi daga ƙarshe da ta bar aikin ta koma ƙasar garinsu ba musulma ba ce cewa ta bata san iya adadin jarirai na 'ya'yan musulmi da ta kashe ba bata san iya adadin matan da suka zo haihuwa ta yi sanadiyar mutuwarsu ta kashe ba saboda an gaya mata an sa mata a ranta aikin nan da za ta yi na kashe musulmi ko kashe 'ya'yan musulmi wani abu ne wanda za ta samu matsayi a wajen Allah kuma za ta samu ɗaukaka haka ta yi ta yi ta yi ta kashe mana mata ba mu sani ba ta yi ta kashe mana 'ya'ya jarirai ba mu sani ba da sunan wato ma'aikaciyar asibiti inda 'ya'yan musulmi sun je sun yi karatu za mu gamu da wannan wulaƙanci ka zo da addininka da mutuncinka matarka ka ɗauke ta dole namiji ne zai je duba ta saboda 'ya'yanmu sai ka gama mace ta tana karatu a jami'a tana karanta phd dubin region ko ta je tana karatu tana karanta accounting ko tana karko ya wuri kana faɗi courses ɗin wata ta ji haushi ko wani ya ji haushi saboda course ɗin yarsa ce ba sai na ta lissafawa ba amma ni a fahimta ta da kuma bayanai da yawa daga cikin malamai suke musulmi ku rinka barin 'ya'yanku suna karatun boko mai manufa wanda za su je su yi karatu su taimaki al'umma yanzu ku duba kasashen nan da muke zuwa muna kai ɗayanmu iyayenmu da kanmu yanzu nan misra kasar misir egypt bini bini idan mutum ba shi da lafiya to iya je egypt to ka je ka ga egypt ai su ma ƙasar musulmi ne lillahi alazim gaya muku ana lissafa cewa likitoci maza ba su fi likitoci mata yawa ba a egypt haka nosis da yawa daga cikin manya-manyan kemis kemis za ga mata ne sun yi karatu mata ne musulmi da hijabinsu wasu da niƙabinsu suna ba da magani a ba da prescription su rubuta su yi allura su komai da komai nan kasar sudan idan ka je da yawa daga cikin ainihin wato kemis-kemis da wurare pharmacist pharmacist za ka ga mata ne musulmi da hijabinsu da niƙabinsu sun yi karatun bokon sun nuna kuma suna da ajiyar amma mu ba ma yi ba ma yi kuma muna korafi muna cewa ana mana kaza ana mana kaza shi yasa sai ku ga waɗanda ba musulmi ba su je su yi zo su ta azabtar da matanmu su ta musu shi so kai wannan bawan Allah mai tambaya ni ina baka shawara matukar ka samu yarinya mai basira za ka aure ta za ta yi karatun boko to ka ba ta dama ta je karatun boko musamman bangaren abin da ya shafi karatun lafiya yana da muhimmanci karka haramta wa ka ta yi na yadda ya koyan uwana akwai matsaloli masu tarin yawa a karatun boko na yadda da wannan ni lassara ne a jami'a ina karantarwa na san abin da yake faruwa daidai gwargwado amma ina shaida muku wallahi da yawa daga cikin lakcirori a jami'o'in da muke da su a najeriya suna kare martaba ta 'ya'yan musulmi da wadda ma ba musulmi ba musamman mata da yawa daga cikin su ban ce duka ba kuma daidai gwargwado jami'o'inmu ka iya cewa akwai nau'i na dan saniti ko ki? akwai matsaloli ba zan ce ba matsaloli ba amma in ka kwatanta da matsalolin da za mu gamu da shi idan kishin ya ɗauke ka ya sa ka ƙi ka bar ƙarka ta je ta karanta irin wannan karatu na harkar lafiya da likitanci to kuma baƙin cikin da za ka zo ka girba bayan ka hana yarta ka ta je karatun in ka kai matar ta asibiti idan ka kai yarta asibiti idan ka kai iyalin ta asibiti to wannan baƙin cikin ya fi baƙin cikin da za ka je ka kai ta jami'a ta je karatun ba ina magana ne yanzu akan baɗalar da mata suke a jami'a ba da lalata mata da ake a jami'a ba da waye waye na yadda akwai su daidai gwargwado sai dai kuma tarbiyya tana da tasiri ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya ta kwarai ku tura su je su karatu karatu mai manufa da za su taimaki addinin musulunci wannan ita ce shawarar da yake so na ba dan uwa kuma ina fatan dukkan yan uwa sun abin nan sauransu akwai wani dan uwa daga cikin yan uwa da ake tafiya da yake tare da mu ta karatu mun layi daga Saudiya likita ne an yi tambaya akan abin da ya shafi harkar likitanci din nan mun bayar da amsa mun yi jawabai ya turo mana wasu jawabai masu ban kaye kwarai da gaske da shawarwari da ya haska mun ma hanya akan wasu abubuwa mune masa godiya yana aiki a saudiya a ha'il ake cewa allah ya saka masa alkhairi muna tare shi kuma mun ga sakonka ya iso mun gode allah shi ba da lada muna kuma son irin waɗannan ya zamanto muna tare da su su rinka nuna mana wasu hanyoyi da wasu abubuwan da ba mu sani ba don mu daɗa wayar da mutane kai mu ma mu samu wayewa ya mun bayanai masu kyau na samu karuwa kwarai da gaske kuma ya bayyana musu abubuwan da ban sani ba a cikin harkar Allah nan da mu mai tambaya ta gaba Salim Ibrahim a Galaji wannan shi kuma daga WhatsApp ne ya mana tambaya malam menene hukuncin mai azumi yana zage-zage da gulmace-gulmace lalle ya aikata haramun ya aikata fasikanci ba ba wato laifi ne mai girman gaske mai azumi yana zage-zage yana aikata ainihin wato fasikanci kuma yana rage ladan mai azumi daidai yake da kana faskarar ladanka to duk da yake dura shar ko zage-zage ko gulmace-gulmace to wannan akwai haɗari kwarai da gaske dangane da wato azuminsa Allah ke kuma abin da ya fi komai haɗari ƙarya zan Allah ya faɗa Allah ka kiyaye mu Allah kiyaye mu mallam ya da kaular zuri wal amal duk wanda bai daina shaidar zurba ko ƙarya da aiki da shi kuma yana azumi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu to Allah bai da bukatar ya daina ci ko ya daina sha kawai ma ka je ka ci gaba da cin karshen ka tunda ba ka daina ƙarya ba ba ka daina aiki da ƙarya ba so akwai mugun hadari mai azumi yana yin ƙarya kaga wannan abu ne da yake lalata azumin mutum tunda Allah ya ce annabi ya ce ba a da bukatar kama daina ci ka daina sha Allah ya kiyaye wannan ah, yasir ramadan sunansa ya ce assalamu alaikum ya ce malam ɗalibi ne ya kammala makaranta da shekara ɗaya da rabi sai classmate dinsa ta zo da jariri ta ce da shi wai ɗansa ne shi kuma ya ce ba ɗansa ba ne har ta kai ga zuwa wajen hizba sai hizba suka ce a je a yi dna test dna test to malam menene hukuncin dna test din a musulunci to ban sani ba kamar dai a ƙarshe tambayar dai akan dna din yake to kafin na ba da amsa akan dna din a mutum ne ya gama makaranta wai da shekara guda wai sai ga yarinya ta zo masa da yaro ta ce masa ɗansa ne to shi kuma ya ce ba ɗansa ba ne to duk yadda aka yi mai wannan tambayar shi ɗalibin da ya wannan tambaya ko wanda aka yi tambayan a kansa to kenan akwai nau'i na baɗala da ya gudana tsakaninsa da yarinyar ko kuma ɗabi'ansa ne yana lalata da mata yana zina tunda har an ɗauko maka jariri ɗin giringim an kawo maka an ce maka ɗanka ne bai yi magana a wancan ba yana magana akan dna test dna test shine test ɗin da za a zo a yi a gane alaƙar wani jinin wani da wani babu laifi a musulunci da abin da ilimi ne ya kawo shi bincike ya kawo shi ya tabbatar da shi ba laifi za a iya yi to ba haramun bane dna test a musulunci za a iya yi don a tabbatar matukar gaskiya ta tabbata kuma sai a aiki da ita an samu amintattun likitoci bincike ya tabbatar shi kenan sai dai kuma an samu wasu kara'in wasu adilla wasu dalilai da suke nuna ba haka bane to wannan kuma sai a dawo wajen malamai su kuma su za su bayar da jawabi insha Allah akai amma ba laifi bane DNA test a musulunci ba laifi bane tunda ita kai tambaya ka fi damuwa da shi wannan tambayar mu ta gaba daga shafin arewa instagram mai tambayar shine aliyu ya haya ya ce malam Allah ya saka maka da alheri malam zan iya auren kanwar babata amma ba mahaifiyarsu ɗaya ba haba akan sallah ya za a mutum ya aure kanwar babarsa kanwar babarsa ba mahaifiyarsu ɗaya ba amma ubansu ɗaya da babarsa haramun ne uwarka ce ba za ka auri uwarka ba Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara maka fahimtar addini Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani kuma rimat rimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisaikum وربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف cikin surcin nisa'i ta koma ƙarƙashin tafsirin wannan ayar don mun ce za mu yi tafsirin ta za cinye mana lokacin amma wannan ayar ita ce asali na haramta duk wacce matar da ba ta halatta ka aure ta ba to a cikin nan Allah ya bayani da kuma sharhi da malamai da suke yi ka koma ciki ka je ka duba tafsirin ko ka samu malamin garin ku ya maka bayani mu kuma gabar magana wata zo zamu wannan mai tambayar na gaba shi ma daga shafin instagram ne yace ah, mai tambayar ita ce hawa ushi tu gano malam mutum ne a watan ramadan zai yi tafiya tsawon wata daya bai dawo ba kuma inda zai je yana da muhalli a garin inda zai je muhallinsa ne kasar zai dinga yi har ya dawo ko kuma sallah zai yadda kowa yake yi a masallaci na gode ita ka'idar ƙasar ku hutar da kanku shine duk garin da ka fi dadewa duk garin da ka fi dadewa to nan cika sallah za ka yi duk garin da ba ka dadewa in ka zo nan da nan tafiya kake ba dadewa kake ba to wannan shine za ka yi kasar ba sai an ce wannan garin a'a da gidanka ba gidanka a'a da matarka ba matarka zai iya yiwa kai kasar a garin da yake akwai matakka. wataƙila kana wani gari can nesa kana aikin gwamnati can ka fi daɗewa to kaga can shi ka sallala kai sai kana zuwa kano ko kana zuwa kaduna hutu weekend kwana biyu uku wannan kasar za ka yi koda da gidan babanka koda da gidan mamanka koda da gidanka gidan ne a garin ina fatan muna fahimta haka ɗalibi da yake karatu a wata ƙasa yana daɗewa shekaru a can Kika sallah zai a can tunda can ya fi dadewa wannan ka'idan malaman fikihu kenan amma idan ya zo hutu da ba dadewa zai yi ba to ko da a gidansu ne sai ta yin kasar sai dai kuma ku sani cewa duk lokacin da mutum mai kasar ya samu jam'i to kuma sai zai cika ne bi jam'i zai cika sallah ne wannan shine abin da ya kamata ke yi ya ke baiwa Allah Allah ya nan da mu um mi tambaya ta karshe wannan ta WhatsApp ne daga kasar Nijar ne da Allah ina so ka bani shawara ni yar garin difa ce difa a nijar ta ce mijina kuma ɗan najeriya ne ya ji ya auro ni ba bisa son raina ba ya ji ya yaudari iyayena da kuɗi su sun san ba na son sa amma suka aura min shi auren dole a yanzu haka malam muna zaune a lagos gaba ɗaya aurenmu yanzu wata hudu amma kullum ba shi da lokaci na sai dai ya yi ta yin waya da cacin da wasu 'yan mata ina kallo amma ba yadda zan yi sannan bayan aurenmu da shi ɗabi'unsa suka bayyana domin duk wanda ya aura ashe sakinta yake yi malam wallahi ni ce matarsa ta biyar da ya aura a yanzu na yi masa nasiha amma ya ki ɗauka a kullum malam cikin kunci nake malam na rasa yadda zan yi iyayena ko na faɗa musu ba wani mataki da za su ɗauka a kai saboda yana da kuɗi kuma ya ba su kuɗi don allah malam ka bani shawara bisa koyarwar sunna allah ce muke ka to kun ji wannan baiwar allah allah mace albarka ta hanyar wasu ta turo mana wannan tambaya to na farko dai kullum malamai suna faɗa cewa iyaye su daina yi wa 'ya'yansu auren dole auren mazajen da ba su su wannan ita ce magana kat da ba ta da damuwa duk da akwai wani yanayin da iyaye suna da daman da suna da ƙarfi kamar yadda malamai na malikiya suka yi bayani a wani yanayin wataƙila yarinyar ba ta da hankali ba ta da tunani ga mutumin kirki mai nagarta amma ta ya sa ba ta gane nagartarsa da amfaninsa ba suka ba da dama a iya tilasta mata ta aure shi in ta girma ta gane amfaninsa amma nan ba koyaushe ba ne to abin da yake damun ma matsala ita ce yanzu wato da yawa wasu daga cikin iyayen a gaskiya suna da son duniya sukan fifita son duniya akan zaman lafiyar 'yansu da kuma kwanciyar hankalin 'yansu sukan fifita wannan yanzu ka ji yarinya tana cewa wani ya zo neman ta yana da kuɗi ya yaudari iyayenta ya baza musu naira ko ya baza musu sefa ko ya baza musu dala ya je ya auri wannan ya saboda kuɗi da ya baya. to kaga wannan akwai kaskanci a ciki kuma kowa ya sani daga cikin iyayen akwai wanda kwaɗayin duniya yakan sa su rufe ido su ɗauki isu su ba wa mutum ko da ba shi da inganci wanda wannan ba daidai ba ne ka zo ka sai da yarka wallahi na san labarin mutumin da yake gaya wani amininsa ya nuna wata matarsa ga ta nan gangariya masha Allah kamar ita ta kanta ya nuna abokinsa ya ce kaga wannan yarinyar sayanta ne da kuɗi na tsubu ya ce kuɗi na zuba aka bani ita ashe yanzu a ƙasar nan akan je a zuba kuɗi a ɗauki yarinya a bawa mutum tabbas ana yi to kaga wannan tsakani da Allah san zuciya ne na iyaye so irin wannan aure an cutar da yarinya kuma an yi abin da yake ba daidai ba ne ba wanda yin haka ɗin zai iya lalata zaman auren ya hana ta jin daɗi shi ma ya hana shi jin daɗi mun sha gaya muku cewa in kuka zo kuka ba da yarku kuka aurar da ita ga wanda ba ta so to ana samun rashin jituwa duk mutumin da ya auri matar da ba ta son sa ina tabbatar muku ku gaya masa wallahi bai san aure ba bai san dadin aure ba wanda ya san aure ya san dadin aure shine wanda ya auri matar da take son sa yake santa amma ba matar da ba ta son ka ba me jin daɗi a cikin auren matar da ba ta son ka saboda maye ne kai me za ka samu a cikin ta ga mata nan da yawa wani samu sai wa a gaske Allah ya baka rukun asiri Allah ya baka arziki Allah ya baka dukiya ka je ka auri wacce take son ka mana me za ka je ka duba kuɗi ka auri wanda ba ta son ka ta je ta sa maka shinkafar bera ta halakar da kai ba ga shi nan shi suke da yanka mazajen suna ta kashe zuwa kada wani ya je ya auri matar da ba ta son ka ko ya auri yari da bata so tana zuwa ta nuna bata so lakum dinukum waliyadin je ki gaba Allah kiyaye Allah baki naki ma Allah ba ta ga sunan mata bila adadin wanda za su nuna suna son ka masu yawa su lalle muna fakatarwa a daina aurar wa yara mazajen da ba sa son su kuma iyaye ku ji tsoron Allah ku daina karban dukiya abin duniya samanan kalilan kuna yi wa 'ya'yanku auren dole ko ku samu kuɗi nawa mijin zai ba ku zai muku maganin talauci ne in kuka ɗauki yar taku kuka bashi har abada zai raba ku da talauci dan ya kai ka umra alaji dan ya kai ki umra dan ya muku kaza dan yana baku abinci dan yana muku kaza me a ciki ku zaɓa wa yar ku gidan da za ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa ko da a gidan ƙasa ne ko gidan kara ne na'am na yadda cewa dukkanin mu ba wanda baya son yarsa ta samu gidan sauki gidan hutu gidan rufin asiri to amma a bata dama ta zaɓi mutumin kirki sai dai kuma ya'ya mata ina ja muku kunne ku daina yi wa iyayenku auren dole don kuma 'yan matan kuna yi wa iyayenku auren dole sai yarinya ta je ta ɗauko mutum mabarnaci tajiri mazinaci ɗan luwaɗi amma mai kuɗi ko mai mulki ko mai sarauta amma kowa ya san kazami ne mutumin banza ne sai yarinya ta ɗauko shi saboda yana da kuɗi ko saboda watakila yana da wani abu na duniya sai ta ce shi take so kuma iyayen su ce ba sa so kuma ta yi musu auren dole dole a aura musu wannan to a nan gurin kuma shari'a ba ta goyon bayan ya mace duk yadda ta ɗauko mutumin banza wanda ba na kirki ba ne to iyaye suna da damar su murkushe ta su hana ta ta auri wannan mutumin banza su hana wannan auren su ce sai kin nemo wani daga nan zuwa shekara goma ki je ki nemo na arziki na kirki da muka yi bincike muka tabbatar da shi ba za mu zo mu zauna mu zuba ido kawai mu gama wahalar tarbiyyar ƴaƴanmu kawai yarinya ta je ta ɗauko maka wannan iska wani mutumin banza ta ce maka shi za ta aura ba da yawa akwai 'ya'ya mata da sun sa wa iyayensu hawan jini ka gama yi wa ya tarbiya ka gama wahala a kanta kurin sai ta je ta ɗauko maka wani ƙazami wani mutumin da ba na kirki ba ta ce wai dole shi za ta aura kuma zamani ya zo ya lalace wai a ce wai dole abin da yarinya ya mace ta faɗa wai dole shi za a yi mata a'a ba maganar dole shi za a yi mata in ta zo da na kirki dole a yi mata na kirki amma in ta zo na banza dole a mata saitin hamma da kafirito ba za a kyale ta ba ku fahimci wannan sakon to yanzu wannan bawan Allah na farko dai wannan aure an gina shi akan kuskure ba daidai bane kun ji abin da ta faɗa ba ta san sa abu na biyu ta ce aikin sa kullun chatting yake yi da mata yanzu ba zan ba da amsa akan chatting da maza suke da matan mutane ko da yayan mutane ba zan zo in samu wata gaba da ta dace da zan yi wato zan yi rankwashi mai zan ce ne alarma wato zan fasa kai saboda wata gaba ce da ake rashin kirki mutane mutum ya auri mace ya zo ya ajiye ta a gida ya ta cacin da matan mutane ya mai da matarsa ta zama matar kamar wato kan mu'allaka kai cace ba matar mace ta yi kwalliya ta yi wanka ta yi ado ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta zo ta zauna ta yi tagumi tana jiran mijinta amma yana cacin da wata mata wallahi haza zul wannan zalunci ne kuma haramun ne amma ba da lokacin da zan yi muku wannan bayani saboda ga aran ma yana tara rana akwai ayoyi da zai bi kuma in fassara insha Allah wannan aure ke baiwa Allah yar jifa auren nan da aka yi miki na iyayenki ba daidai bane na farko ina ba ki shawara in zaki iya gyara mijin nan ki gyara shi ki hakuri ki gyara shi in zaki iya gyara shi ki hakuri ki gyara shi mai shawara ta da ki kashe auren wanda ki gyara shi in zai yi in yana son ki a haka ki gyara shi idan kuma ba zai gyaru ba to kada ki zauna ki cutu hawan jini da ciwon zuciya ya same ki ki je ki gaya wa waliyanki da iyayenki ce wannan mutumin bai dace da ki ba kuma yana cutar da ke su raba auren nan kuma idan kin nemi hakkinki a wajen alkali a raba auren baki saba wa shari'a ba in har bayanin da kika mana a wannan takardar gaskiya ne ba kuskure ne ko san zuciya ba Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah ran kai hakuri masu tambayoyi sun ne maka lokaci أولم يروا أن السماوات والأرض كانت رفقا ففتقناهما ذاكرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون wannan ita ce ayar da muka tsaya a ƙarshe a kanta a walamiran ladina kafaru annas samawati wal arda kanata rasqan fa fataqnahu yanzu waɗanda suke wato kafirai Allah madaukakin sarki yace ba su gani ba mun halicci sammai din nan rafqan fa fataknahuma abu ne wanda yake guda a jinkule sai muka raba tsakaninsu to shi wannan kana ta fafataka fa fataknahuma akwai maganganun malamai da yawa wanda shine nake so in ga mana mai malamai suka fassara magana ta farko kamar yadda محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كانت a cikin littafin أضواء البيان na farko annan annas samawati wal arda kanata ratqan ana nufin yanzu su ba su gani cewa sammai da kasai din nan da Allah ya halice su ratqan mutalafiqa wato a haɗe suke ba'dha ma'a ba'd a haɗe wuri guda suke dan haka fa fataqaha Allah wa fasala bayna samawati wal ard Allah ya tsaga su sai ya raba tsakanin sammai da kasai mana da tsakanin sama da ƙasa ɗin a dunkule ne abu ne kawai a cure kamar flash kamar suga ne cube na suga kamar wani abu ne a dunkule Allah ya tsaga su ya raba sama ya raba ƙasa Shi shine Allah samawati wal arda raskan fafata kana huma sai raba tsakaninsu sai farafa a sama sai mai da sama sama ila makaniha sai tura sama sai sama wa qarra al-ardh fi makaniha kasa kuma ya tabbatar da ita inda take kaga sai raba tsakanin wato sama da kasa wa fasala kuma bil hawa sai ya raba tsakanin su da iska tsakanin sama da ƙasa wato akwai iska kamar tara kamar yadda take gani zance na biyu wato suka ce kamar dai hakan ne sama da kasan abu ne guda a hali mutalasika ba abu hali ba don haka sai Allah ubangiji ya buɗe su wa ja'ala sab'a samawat sai Allah ya fara yin sammai guda bakwai ya fara yin sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu da sauransu kowane guda biyu sai raba tsakaninsu kowane guda biyu sai raba tsakaninsu wal arduna kana taratqan ma'ana a wannan abin da yake nufi saman gabaki ɗayanta a dunkule take abu ɗaya ne a hade ƙasa ma a dunkule take abu ɗaya ne a haɗe fassara ta biyu kenan don haka sai Allah ya raba sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sannan kuma ya dawo ya raba ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai kenan a wancan fassarar duk abu ɗaya ne a dunkule wannan ma kowane ɓangare sama a dunkule take ƙasa ma a dunkule take sai Allah ya raba tsakaninsu shine kana ta raskan fafataqana huma zance na gaba suka ce abin da ake nufi ku ba ku gani kafiran nan ba sa gani saman nan da ƙasa dafa ba a ruwa shine kana taratkan kanan la yanzilu hama, matar saman nan da abu shi take karkar ruwa ko ɗigo da ya bayan da ƙasa da kuke gani ko tsiro da ya bayan tsiro ba sama ba ta zubar da ruwa ƙasa ba ta tsoro. Shi ne kana taratkan fa huma Allah ce sai muka buɗa, sai muka sa ruwa yana sauka ya zubo daga sama ya shiga ƙasa ita sama ta bayar da ruwa ƙasa kuma ta me ta bayar da tsoro Fasara ta hudu suka ce sama dinnan da ƙasa da duhu ne shine kana ta raskan fi zulmatin na yura min shiddatiha shay saboda duhun da ke cikin sammai da ƙasai gabace ɗaya duhu ba a iya ganin komai fafataknahuma fafatakaha Allahu bin nur Allah ya tsaga tsakanin samman daga sai da haske sai aka sa haske ana ganin wato tsakanin su waɗannan su ne maganganu da malamai suka faɗa akwai mazance na biyar na ƙarshe wanda yake wannan mazance ne mane sun ci kamar da malaman tafsir suke faɗa suka ce abin da ake nufi awalam yar alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanat rasq basu ga cewa sama da babu ita ba in an ce rasq ana nufin wato wai babu ita abinda babu al'adam fa fatakanahuma sai muka samar da su sun basu lura ba da sammai da kasai babu su fa fatakanahuma sai muka samar da su wannan alfatku din yana nufin al'ijadu kenan kana ta adaman fa aujadnahuma kenan shine fasarar kana taratakan fafatan kana kuma to amma wannan malamai tafsiri suna faɗa cewa zance ne wanda yake ba shi da ƙarfi to wanne ne yafi inganci a ciki a cikin waɗannan maganganu zance na uku dinnan shi yafi inganci da sama ruwa baya sauka da sama ruwa baya sauka ƙasa ba ta fitar da tsoro sai Allah ya rinka saukar da ruwa sai ainihin wato ruwan nan ya zuba a bayan ƙasa har kuma ta samu tsaro saboda mai dalili ai Allah ya faɗa a gaba yace waje Allah min al-ma'i kullu shay'in afala yu'minu kuma a ci gaban aya so a nan gurin wannan shine abinda malamai suka faɗa Allah musu rahama da wasu maganganun ma an koma cikin wato littattafai Allah ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy muka ainihin wato rayar da ruwa kuma yadda muka yi bayani jiya duk wani abin da yake wato rayayye muka sa ba zai rayu sai da ruwa a cikin dabbobi da wasu su akwai tsirrai akwai bishiyoyi da sauransu kamar yadda Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma sannan Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya ta karanta na'am وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah ya ce waje anna fil ardi rawasiya yace yanzu ba ku gani ba mun sanya duwatsu manya-manya su ne rawasi idan an ce rawasi wato kafaffun duwatsu manya muka sanya manya-manyan duwatsu kafaffu a ƙasa an tami da bihim saboda kada ƙasar ta rinka rawa kalmar an tami da bihim yani kai la tami da bihim abinda ake nufi da Allah ya halicci ƙasa bai batta haka ba sai ya halicci tafka-tafkan duwatsu ya kankafe su a kan ƙasar don saboda ƙasar kada ta rinka tangal-tangal shine an tami da bihim kamar yadda idan mutum ya shimfida yaji ko ya shimfida tabarma idan iska ta zo za ta kada za ta iya kwashe wannan yajin ko ta kwashe wannan tabarma ko ta nabi ta sai ya sa wani abu ya danne to shi ne Allah da ya halicci ƙasa sai ya halicci duwatsu manya-manya masu nauyi an tami da bihim don kada wannan ƙasa ɗin ta rinka tangantangan ta bari ba tana rawa da mutane da halittu da suke kai sai halci manyan manyan duwatsu ya ce waljibala autada waljibala autada haka muka halicce su Allah ya ce waje Allah fiha fijaja sannan muka sanya hanyoyi a ƙasa ɗin da muka halicci ƙasa ba mu batta kurma ba sai muka fitar da fijajan turukan wa masalika hanyoyi da za a bi alfajju a larabci ana nufin a tariku alwasi'u bainal ne wato yalwataccen hanya da yake tsakanin duwatsu guda biyu shine asalin alfaj kamar yadda Allah ya ce a can ya tuna min kulli fajjin amiq abinda ake nufi da alfajju shine at-tariqu al-wasi'u bainal jabalain dutse yalwatacce dutse mai fadi afwan hanya yalwatacciya hanya mai faɗi tsakanin duwatsu duk hanyar da take tsakanin dutse da dutse ita ce ake ce da ita wato alfaj abinda ake nufi ai na bainal jibali turuqan hatta yahtadu ila maqasidihim ai mun sanya musu hanyoyi tsakanin duwatsu don kada su bata idan sun zo su bi waɗannan hanyoyi don su samu zuwa su biya su subulan wannan subulan din tafsiri ne na alfajr din waja'alna fiha فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا فجاجا سبلا wannan subulan din ana fassara mana fijajan din ne ma'ana turukan kenan la'allahum yahtaduna dan mutane su shirye su gane hanya kenan ita kanta ƙasa daga cikin nimar da ubangiji tabaraka ta'ala ya mana ya koyan uwana sai samar mana ne sai samar sai samar mana hanya yanzu malam idan ba hanya za a yi kaje gari kaza hanya akwai basira a ciki fa a yayyanka a yayyanka a ta bi a ta bi a ta bi kawai sai ka ganka a sokoto daga sokoto kai ta bi kai ta bi kai ta bi kawai sai ganka a nijar daga nijar kai ta bi kai ta bi kai ta bi sai ganka a ghana daga ghana kai ta bi kai ta bi ba inda ba za ka je ba da hanya in ruwa ma ya zo ya gindaya sai ka hau kwale-kwale ka hau jirgin ruwa ka duba wata basira wata hikima da Allah ya wa dan adam babu fatiti a ruwa amma masu tuka kwale-kwalen nan insha Allah sun san hanya ka ji abun mamaki ba alamar signboard ba wata alama ruwa ne malam ganin ka akwai ruwan da ba sai kai sati biyu uku hudu biyar wata guda kana tafiya a cikinsa ba gabar ba kudu ba arewa ba yamma amma in Allah ya sa yadda malam masu jiragen ruwan nan haka za su yi ta su kwana su kuma kawai sai dai kaga ka isa wani gari yanzu babu basira a nan to aka ce a daya aka yi suke tafiya aka ce da taurari suke amfani wa alama wa bin najmi hum duna haka qur'ani ce mutane suna amfani da taurari dan su gane hanya to mu yanzu sai Allah ya bawa bature basira sai aka yi a jirgin ruwa na zamani sai aka yi masa wani abin da yake nuna mai hanya yanzu duba jirgin sama duba falin sama ba signboard ba tashar jirgin sama a sama an ce jirgin sama ne amma tasharsu a ƙasa take ba inda za a je a Hadu, in ka bata a jirgi ba za ka tsaya ka tambayi wani ka ce da Allah ina ne hanyar gabon ba wannan fa akwai ilimi da zai nuna maka lalle akwai Allah haka mutum zai ta su kwana jirgin nan ya yi ta gudu na bala'i kuma kai dai kana zaune ba lallai ka iya ganewa ma an yi kwana ba amma fa ana yin kwana ilimi to haka tafiya a ƙasa sai Allah ya samar da hanyoyi da ya samar da hanyoyi to da shi ne mutane suke mai da shi suke samu suke zuwa zuwa wuraren biyan bukatarsu waje'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun to sai Allah ya ce mai arama وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allah ya ce kuma du duk yana gaya mana baiwa ne da ya yi waje alnar sama a sakafan mahfuza muka sanya sama ta zama rufi mahfuzan abin tsarewa abin kiyayewa min an taskuta don kada ta faɗo Allah ya ce muka yi muku sama rufi haka ne ko ba rufi bane rufi ne amma ba mu taɓa ganin filas ɗin da suka rike ba wani abu sai Allah sai sarautar Allah sai isan Allah sai mulkin Allah ga saman nan rufi ce kamar wani marfi ne haka amma ba za ka taɓa ganin me ya tokare shi ba don Allah ya nuna maka ya isa Allah ne shi kai yanzu duk abin da za yi a nan duniya in zaka yi rumfa dole sai ka makalita da wani abu amma Allah ya yi sama babu wani itace babu wani katako da ya rike sama babu wani rodi da ya rike sama kuma abin mamaki akwai sama ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku ta hudu ta biyar ta shida kai yanzu ka yi saka gwada tsoron takarda ɗaya ka ɗora wata ka ɗora wata ka sake ka gani za ta zauna? na? Allah ya ce mun halici sammai bi gairi amadin tarauna mun halici sammai ba tare da Amud wannan filas yanzu nan masallacin gashi nan masha Allah a gine da filas amma babu yanda za a yi a ce an yi rufi ba tare da an rike wannan ba to Allah ya ce mun muku sama ta zamanto sakafan rufi ne mahfuzan abin kiyayewa min an taskuta kamar yadda Allah ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi iznihi Allah ya rike sama ya hana ta tafadu sai da izininsa Allah ce was samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusihun wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الله يتسمى مومك جناتا جناتي أحد da siminti ya gina ta da yashi ya gina ta da wani sinadari ya gina ta Allahu alam duk tsiyar bature ya san akwai sama duk wani mai science duk wani mai lissafi duk wani mai kaza ya san akwai sama kuma ya san akwai ƙasa amma ya isa mutum ya isa ya faɗi da mai Allah ya halicci sama da wani sinadari roba ne katako ne menene akwai wani lissafi da aka yi yanzu akwai wani bincike da aka yi aka gano ga da sinadarin da aka yi sama amma har kofa ce da ita a wannan sama akwai kofa da za ka buɗe ka shiga sama ta biyu sama ta uku akwai wani bature akwai wani masani da ya ce ya yi tafiya ya wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ha wanda ya tabbata a ƙarshen samman gabaki ɗaya ruwa ne kuma a kwance wannan yake nuna cewa wallahi ilimin ku gajere ne duk wani wanda zai wa Allah tsaurin rai tsaurin ido ya faɗi magana ta cutar da addinin Allah ko ta nuna Allah bai iya ba to wannan kaskancinsa ya tabbata wannan ta sa muke gaya wa mutane muke gaya duniya ku sallama wa Allah ku miƙa wuya ga Allah ku haƙura ku bi tsarin Allah ai gashi muna rayuwa a duniya akwai abin da muna ganin su wallahi ba mu isa mu ce ya yi ba yanzu iska da kake shaka za ka yi cewa da me aka iska to ga ruwa da kake sha ruwa is colorless bai da kala to da akwai wani wanda zai zuwa ya haɗa da me da zai haɗa ya ruwa ha wani ya taɓa zuwa ya ruwa wa yake kawo shi wa yake bulbulo da shi Allah A afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun ha a antum anzaltumuhu min muzni am nahnu ruwan da kuke sha ku kuka saukar da shi ne daga sama ko mu ne muka saukar inda Allah shiru kake ji to ku sallama ubangiji tabaraka wa ta'ala أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة لكل عبد منيب الله يتي أنبك غنيبا ba غوانا سمن يد مكة جناتا ونبسي الله أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها مكي متى قليا مكي متى أدو باب قوفة قوليا ما لها من فروج كنت بغن وتا قوفة كنت بغن والمسك أتشين حديثا أن الله أنسى ممثلة أتشين أنسى ممثلة والله سمتها بلي أجي أجارة كنت بغني ما لها من فروج والأرض مددناها ƙasa kuma muka shimfiɗe ta in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa alkaina fiha rawasiya muka jajjefa duwatsu anan muka ce muku rawasi yanzu kaje wani abu na Allah sai ce wa alkaina fiha muka jajjefa in ba Allah ba waye sai fada muka jajjefa duwatsu a bayan kasan anan Allah Allah ya ce ara ma karanta mana an da bihim wa anhara muka samar da koguna za ku sha ruwa dabbobin ku su sha ruwa ku yi noma ku ta tafiya a bayan ƙasa ku ci kifi ku samu amfani ku samu ruwa ku samu jin daɗi duka wannan Allah ya muku kuma amma duk ku zo ku waye gari ba ku bauta masa a taba Allah a bar janibin Allah amma mutane su shiru an ce a koma ga Allah an ki a koma ga Allah kuna nan kuna lalime kuna neman dabarun turawa kun manta da dabarar da za ku yi wa wato ubangiji ya ba ku kame da bature shine kawai sai abinda bature ya ce shine daidai kana da qur'ani kana da hadisi akwai wani technology da babu shi a cikin alkur'ani akwai wani ilimin da ba Allah ne zai baka shi ba yace duk da haka wahum an ayati ha mu'ridun waɗannan kafirai dangane da wato ayoyin wato halittar ubangiji ma khalaqallahu fiha min ash-shamsi wal qamar halittun ubangiji halittar wata a cikin sama halittar rana halittar taurari da yace wa zayyanaha muka yi wa sama kwalliya ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين Allah yake mun yi wa sama kwalliya mun mata ado da taurari amma duk da haka hum an ayati ya mu'ridun kafirai su masu kau da kai ne ga barin waɗannan ayoyi ba sa wa'azuwa mai imani shine ke ɗaukan wa'azi Yaga wannan cewa lalle akwai halitta na ubangiji tabaraka wa ta'ala sun kau da kai ya tafakkaru na fiha wa a ya ba sa tunani ba sa ɗaukan ibra wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ya yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna Allah ya ce da yawa da yawa daga cikin ayoyi ga sunan alamomi da za su nuna samuwar ubangiji amma suna masu kau da kai ba sa mai da hankali su ɗauki izina akan wannan duka waɗannan yan uwana suna nuna mana tauhidi da ainihin wato kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wallahi ba mai bayarwa in ba Allah ba kuma ba mai hanawa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani a cikin ayat ta gabata lalle saman nan kamar matsayin rufi ne kamar yadda ka san rufin gidanka to sama ma rufi ne Allah yi ta abu na biyu yace kuma shi ya kiyaye rufinsa shine mahfuzah mun tsare mun hana ta tabbare daidai da rana ɗaya sama ba ta taɓa yin tangarɗa ba ta yi aka yi bari don da aka yi bari aka zubo zance ya tsari to Allah ya ce mahfuzo mun tsare ta sannan kuma Allah ya nuna mana cewa kafirai wato masu kau da kai ne dangane da abubuwan wa'azzuka da suke cikin halittar sammai wata a sama rana a sama menene a sama taurari duka waɗannan gabaki daya, wa mu an ce ha muridun Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani a cikin suratul tur dangane da sama din nan yadda ya halice ta Allah ce wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitul ma'mur muhallil shahid sai ce was-saqfil marfu' was-saqfil marfu' yana nufin garufin sama madaukaki Allah ya halice sama ya kuma daukaka ta wato rufi ne amma madaukaki ba kasa yake ba sannan ya ce fa ya tsare kayansa ba wani bature ba wani mai tsaro da yake tsarewa Allah yake masa gadin wannan in ba shi ba ba yanda za ta faɗo shi yasa yace wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni shi ya halice ta shi ya rike kayansa sannan kuma yace duk da wannan abun amma ba su dauki izina ba kafirai kafiri baya jin wa'azi kafiri baya gane jawabi saboda kwakwalwarsa a dakile take Allah raba mu da kwakwalwa irin ta kafirci wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir in sun ga aya sai su kauda kai su ce sihiri ne innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun Allah ce walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim duka wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa nasa ne samman nan kuma shi yake kare su bayan nan arama mai Allah shi وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون Allah ya ci gaba da gaya mana har yanzu wa huwa alladhi khalaqa as-sama khalaqa al-layla wan nahara ya mana bayanin halittun sammai da ƙasai da yayi yace kuma to shine fa ya halicci dare shine kuma ya halicci rana shine ya halicci yini kai dare da yini shi ya halicci rana shi ya halicci wata jama'a waye ya halicci wannan ba Allah ba duka Allah ne ya halitta tabaraka wa ta'ala ba wanda yake yin dare in ba Allah ba in kuma wani ya isa ya je kawo dare kuma ba wanda yake kawo rana yini in ba Allah ba in wani ya isa ya kawo yini qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة man ilahun غير الله يأتيكم بليل تذكرون fi أفلا تبصرون ko idan Allah ya ga dama ya sa muku dare تين دري dare akwai wani Allah ɗin da ya isa ya kawo muku akwai wani abun bauta da kuke da shi bayan Allah da ya isa ya kawo muku rana ko in Allah ya kawo muku yini a yi ta rana a yi ta yini a yi ta yini a yi ta yini shin akwai wani wanda ya isa ya muku dare in ba Allah ba to wallahi idan Allah ya gada ma sai a yi ta yin rana a kasa ganin daren ai a yanzu ma a duniya akwai inda a rayuwarsu a shekara sau ɗaya suke ganin dare akwai wani wuri a duniya akwai wurare sau ɗaya suke ganin dare a suke ganin rana idan ta zo za ta wuce in ta gama kewayenta a duniya sai ta biyo ta ƙasarsu sau ɗaya kewayenta yake zuwa har zuwa suke suna ɗaukan hoto suna kallanta la ga rana la ga rana to shine Allah ya ce in ya shimfiɗa muku ne, akwai wanda zai kawo muku dare ba shi ba in ya shimfiɗa muku rana akwai wanda zai kawo muku ne ba shi ba ba kwa ji ba kwa gani yanzu wannan bai sai nuna muku Allah shi kaɗai ba ne to duk shi halicci wannan kullun fi falakin yasbahun kowanne dare da yini ɗin dare da yini da rana da wata kowanne yana cikin falakinsa yana kewayewa na daidai ke da yadurun ko kuma ka ce suna gudana ya na bi sur'a suna tafiya da gaggawa dare yana bin rana rana tana bin dare a yini yana bin dare dare yana bin yini haka suke yi inna fi samawa ce wani arzi? waktilafin laili wannan hari ko Allah ya yi bayanin halittu saba dare da rana wa shamsu wal can da inda ya ce yatlubu hasisa yana neman shi da gaggawa dare yana neman yini da gaggawa ma'ana dare so yake kyafti rana rana ma so ta iso dare haka ake ta rayuwar kullum kullum kullum wa yake kawo wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala kalmar yasbahuna ana nufin wato suke kewayewa suke kewayewa فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم سوانا زام دا كتا سبو دا قري واللوكجي أبن دا مكفتا نديدي منا روغون الله يمن أزكي يبا ملادا wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah mana afuwa Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki na wannan rashin lafiya da annoba ta ciwon coronavirus covid-19 ya Allah muna cikin wani yanayi mara daɗi Allah muna neman ka yaye mana wannan bala'i Allah mun shiga kunci mun shiga damuwa Allah ba mai yaye mana in ba kai ba Allah muna tawassuli da wannan wata na Ramadana ya Allah ka sa kafin wata Ramadana ne ya kare mu karshen wannan bala'i ya ubangiji ya Allah muna roƙonka ka kawo mana karshen wannan abu Allah ka ba mu ikon kiyayewa ka'idoji da dokoki da za mu samu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu ya ubangiji abin da ka shirya na mutuwa da fadawa cikin kunci Allah ka takaita mana Allah ka takaita mana ya Allah mummunan nufi da ake mana a wannan ƙasa kasashen da suke mana mummunan nufi cewa za mu fada cikin wannan bala'i Allah ubangiji ka kunyata su Allah kada ka biya musu bukatar su kuma kar ka nuna musu abin da suke so ya ubangiji mun rasa sallar mu ta juma'a mun rasa kamsu salawatin mu ya ubangiji ka dawo mana sallar mu ta juma'a Allah ka dawo da mu mu ci gaba da sallar juma'a cikin jami'i Allah ka dawo da mu mu ci gaba da kamsa salawa ta cikin jami Allah ka yaye mana wannan musiba kada ka meme ta amala ita ya ubangiji ka sa karshen ta kenan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh